صمدية الرحماني الله أكبر قوله الله أكبر هما معنقو أكبر الله واحد الله صمد الله كتبتني هي في القرآن قال تعالى قل هو الله أحد أقوائد النبو الله الصمد تقع الصمد يا وقال لمن لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وعد ملك يوم شيء لله شاء الله كما تعالى كيفتك ما جاي فهو واحد أحد صمد صدقني نعم. لا عرف كده فهو إيه. واحد ومعهد صمد في والشان في صمديته هر كذا هنا تكون وانا صمدية الرحمن كل شان لأن الصمدية تعني كمال جنائي عن خلقه شككا وداتو أنا قالتها ها halittarsa mutane na aiki sai ka ga suna ganin kamar sun kamar kai sun yi wa Allah kalli abin da na yi wa to kai ka kalli abin da ya mamana kare na tsakanin na ka numfashi da ana sayarwa ma ba ka iya sayarwa da kanka ba ka iya sayawa kanka numfashin da za ka dinga numfashi da ana ma sayarwa to kan kuwa ainihin Allah ya wadatu daga gare ka wai ka bi shi ko ka bi shi wannan Allah bai da asara ya riga tuni ya gina gida biyu wadatattu in duk za ka shirya to kowa na da gida kowa na da gona kowa na da gida yana da lambu yana da rashi inda duk ba ta za a gidi Allah a haka a jan duk gaba ɗaya mai sau shi nan Allah na da wurin ya da. ina jin wannan ko akwai Allah a irin isharar da yake mana rayuwar duniya sai ka da yin ka dogara da mutum to kuma za ka ce nasara ba ba kwa gani a rayuwa mutum wanda ka samu wani a rayuwa ka to ba har sai sa dukkan da kake da shi wata an sai goci yake to ba zai yi ba yanzu rasa inda za ka yi so tun farko dama kama rayayye da baya mutuwa taimakon ka baya karewa yanzu innan mutane ikon Allah sai ka ga a addini ba abin da ake a makarantar nan ya wuce yanzu ko kai wani ya fi ko kai wani a yadda ake da kuɗin makarantar nan yadda ake da kafafin nan sun da gaskiya saboda Allah mu yi kididdiga kaza sau kaza dubu kaza kenan me ake a cire albashi na abin da aka yi sauran menene ya aka yi eh, lokaci guda sai da kai misalin mu bayan da ake gudanar da makarantar nan gaskiya bai dace to tana fara jin daga aya ina faɗin wannan magana ta ce ka shirya bola su gaba daya da amma bari ka fara a ga me ya ƙafa ɗaya zai zai daga nan irin ba za ka yi mace kawunka ina tafiya duk sai su bi shi ke Allah ka kama ka rasa da za su zo su shi kuma ita fi can in sai ka in ka shi sai ka da ya ya ke ya fata bala'i har ya mutu a cikin bala'in da zai mai mai badalan ka yi disfilin ɗin ɗaya sai aka ce masa tafi ba ma na sallame ka ba je sai bala duba to kafin a zama kuma duba lamarinka abin da kuma ya riga sama a rasu idan ne dama mata mako farin ciki ina taimakon da za ka tayan tafi na tafi ko ka jira ni ma yanzu ba zai yi wani kai shekara ɗaya da ba za ka kalle shi ne yau ya bari a yau in ya daina aiki da kai wani zai ba shi kyautan ya da ya dinki to ka gani ina kan da cin azaba da yanzu na yi dinki kan wani ina da kwararrakan abin hasa yake dinga hawa wannan kai maka abin na kan cin azaba da yau <clears throat> bayan wannan kwararra ka abin hawa bayan wancan yadin ai mutu bayan wani sun zai mutu sai ka ga ya rasa inda zai sa kan a domin karshe sai ya yi ne kayan shi sai ya fitar da saurin rini sabuwa ake ɗinkawa amma yanzu ta fi ƙarfin sabuwa sai dai ka ɗauke tsohon ajiyar ajiyar da kallon an san wane ne ya zara haka lamarin ya ce an rabu ya tsara ko za ka rabu da mutum ka rabu da shi yanzu zai ai mana hakuri ka ga wurin da abin ya kwaɓe maka kana da za ga da makarar tarbiyya ba a ɗin mu ba ka da matsala ka zo ka ci gaba da aikin ka ko mun canza maka ga abin da ka yi yana karɓar kuɗi a da to yanzu ba kuɗi za ka karɓar ba koyarwa za ka yi kana shugaba a da yanzu daga cikin malamai za ka zama shi ke nan kai kuma ka zai a inda kake inda yi bin inda yi malam za ka faɗi an kace in dinga rora da ruwan halala shi ke nan ya yi kawai niyya da zama kare. da to amma mutane su ma mutanen ba ka tsaya ka tantance yi san mutane ba ka ba ka tantance san wannan ta gari a cikin kai ya cikin kai sai ya kai ya kasin kuma a kowane shi a yi sallah Allah su babba hmm? yawa su babba eh, suka ɗauke ta da dama za ka jaya mutum cikin karbi ake ya da ka yi so ba kai yanzu yana kake so to idan kana son ka tauna cikin da idan inda ku ga gaya dace ku kai da wuri kan wannan kwali na wadda makaranta inda ku ga gaya dace ku kai da wuri to an samu malami amma sai an sake kwamfasawa amma da ake kira kafan faka ko a ɗauka an ɗauke ka ne za ka karanta da irc shi ke na sai yanzu in mun kai ka faka ya yi ka san faka mai sai mu shi ko ma gudawa suna da fara mai su ma da safan da yansu ne a faka ita yanzu in maka kai ka faka ya yi ka ce sosai to a lokacin nan akwai wanda za a kai abuja ta zaka sai ka yi hakuri za mu ɗauki ka daga gida kama mu wani kai abuja yanzu za ka sha wahala ka yi ta yi amma ka zo da ja ah, ni na fa da sabon gari ko ka ta ah, ni a kai da kinkinu akwai furama da kinkinu a kai da kinkinu kai ce wannan bai shi da zai ka ba sai ka ga an ɗauke ka da ma malamai ko kuma wani ya tsaya ma yanzu a kan tsaya maka kafin a je a ɗauki ka an gama ɗaukar kama an rubuta ka sai dai a ce ka zo ka yi tabi kawai an riga an gama ɗaukar ka. da sauran da kamar ya taso da wannan magana ainihin eh, Allah na da komai komai yana da shi ko dole kai kuma kai ma Allah ka zaka dogara da shi kai ma kana da komai wanda Allah ya baka sau da kada duk abin yi taso kawai kowane mutum ke wuce shi ba zai wace da waje to a tabbatar duk kajewa na su in sun isa in je sun kai yan tawaye to su diga sai shi ya in kuma na bukai ne dama ta sama sama ne to su jajirai ne suka taru sama sama ne to da kanan in ka in ka sallame da yan ka kore ka sauran ke ni dai ba ba na kai hakuri ni yanzu ba yan sama da kasa za ta haɗe ba zan yi rabuwa da kai ba ina na tare da kai ai ne na rabu da kai mutuwa da ni in ka gada ma ka biya ne in ka fasa za ka biya ne ba ma ko ta nemo abin da zan ci ne ina ta sun wancan ruwa ba ya kai wannan wannan ganau ne ba jiyau ba to haka to Allah yi Allah ya wuce ya yi ta waye kuma mai jira da shi kan duk kuka zama yan aljanna akwai gidan an yi tanadi in kuka zama wuta akwai gidaje hasron sun yi ma yawa yau da sai magana lokaci da ina na ke kar ma da kar magana shafin gabi ita shi hmm? mu mai wannan karin magana ya sha wahala yana zai kama bin ya bai ya sha wahala ya sha wahala ya haɗa farko bai kama jikai mana kazo ka ga gidi ya ganta wasu karo halki ko wasu karo halki kamar eh, gina shi Allah an halki وابتكار خلقه إليه تبقات وان حليتا فضوى نريشه دو حليتا أنا دبقات فضوى الله هذا ما جدا نعم kana da abincin da za ka ci kana da inda za ka noma eh kana da sana'a na ta kawo maka kuɗi eh a yanzu ba sai ka je wajen sana'a ba ma za ka samu abin da za ka ci eh kana da kana da to shi kenan kana da lafiya a aji kada ka ce ina da aminu in ban da lafiya a kori na aminu zai kara to har ina yayi idaruwa yayi yayi abin da zai kai ba na ce ma ba iya wai ce maka haƙuri da ya musu tafi ko sai da ma ban kama shi ba ban kama shi ba in da zauna zai rike haƙuri da mu ta gugu mu ta mata gugu Allah ka warkar da shi Allah ka warkar da shi to ka ganin ganin hanya ina farka ranar faɗin gaskiya Agar sini ne ko da kawa da ba abun haka ba zan faɗa maka wanda na ba magani a kaza Allah ya ƙi cikin ikonsa sai da aka zo kanin godiya da yola ba ko na ga da maka ko da yola da maka da maka zo ka da wannan babban mutum ne yana da likitoci ka ya kira wannan ya kai za ka zuwa mana a mana na ada kasih da Kurang kurang mana. wannan da kurkura shi kenan zai zubar ba ma wani abu ne ba ma magani ne ba zai ɗaukar da ba shi ai da wasu ne shi mai can da tsayo yana kurkurawa don ki a sauƙi yana da ita tsaye da wanka ci gaba da ita ƙarfi shi ke na ƙwarin warke shi da ga da jima da da ga da ma ai sun yi sayo wannan gohan na yi zai jama'a ya tsaki wala wato da matsalar da matsalar ina da zama sosai kuma zan sosai ka tambayi ba da ya samu da zai ba na yi bashi maganin masa wannan maganin na daban ne daga malam yake ya zai iya shi ma daga malam yake ba ya da zai sai warke ba to ha ciki eh ce to ba ga da jibar kai ko zin ko magani da wuya yi ne duk maganin na gaishe da na shi ka duk magani sai da zan shi ko na wanke je je za a kai da wuya a na biyu in sha shi ne wata tsaro halittarsa da bukatuwar halittarsa ilai wa hadhihi samadiyya ta kaga wannan ita ce cika kiwe ya sana dawa kuwa komai shi ko bai da kuwa so kowa sau da kana hiyar kamalu gina ku an halkihi wasu tsaro jami'in halkihi ilaihi Allah ولهذا كانت كل شأن فيها يقول نفت نفت الولادة والقبوة عنه والفعل الكفء الذي هو دافم الإنسان نفت الولادة عن قوري هيهوة يا قوري هيهوة لأبوة لأبنتك عنه والكفء كما كمان في أبوك مدعك الذي هو لازم الإنسان وان ذاك ملك مسلم بابوشي shi ba da shi sai ba ka rasa شو عمل هلا بيت ولي اميني لانه غني عنه وان ده زي تورا عدني كما يعني قاقوا غني يكال او كذا ما ما ما كان عصا يعرفوا لفظين فا تجيني زي تنسى عربوا فا كما قالوا الله غيهو له غني عنه لانه هو الاول الذي ليس قبله شيء ولو كان له شعب إن إلى دوما لكان محتاجا إليه والله لا يحتاج إلى أحد لأنه لا أحد يكون ند الله فأول في شيء الله فالإنسان لا بد له من ولادة أما متبيت من كوادة أبوة وأبوة وأمومة da uwantaka wala budda lahu min kufai dole da zama yana da mataimaki ba kuma taimaki ba wanda yake daidaitaccen sa wa kullun nasi lahum akfar wa kadhaka asbata tilfifati jami'aha lillahi sa'imatan minan nuqsani wa kadhaka ayatan nan ne asbata tilfifati sifofi suka tabbata ويتبكر في جميع الله سالمة سالمة كفتة من النقصان هذا جناه أما افتقارها إليه فقال وإليه يسعد كل مخلوق فلا صمد سواه ilaihi yasmudu kullu makhluqin duk wani halitta gare shi Allah yake nufa da Allah yake nufin ibiya masa shi ne haka a samu da abun nufi da bukata duk mai bukata Allah zai kawo sama kullu makhluqin ala samadun babu wani mai biyan bukata sai wa azza sultani ya buwaya mai mulki هذا جناه أم لكم بأيه إذا الصمدية كمال صمدا في كملني جنى الله وابتكار جميع الخلق إليه هذه هي الصمدية وأن شيء أعطى الصمدية لا شيء أن يشبه يشبهه تعالى كيف يشبه خلقه إمكان ماذا كبير لا شيء أبو أبو يشبه خدئي كما الله كيف يشبه خلقه يا ماضي كما عليك سبود الله ماذا في الإمكان wannan baya daga cikin abin da zai yi yani anna mushabahat Allah li khalqihi amru mustahil sahih lakin subu sifatihi wa kalamihi wa uluwihi haqqun bila ثبوت صفاته subutu sifatihi tabbatan fi qutansa كلامه ثبت مدنه علوه ثبت فمن تكن حقه الى القرآن ويجوز في البيت عيالة وعلوه عطفا على ثبوت المعنى أنه عز وجل لا يشبه روح أحد مع ثبوت صفاته وألوه يعني على قلبه وكلامه yayi